Gami za mu ci gaba da zakulo muku ƙarerraki na ah, Lawan gami game da abin da ya shafa sufanci da kuma ɗariƙar shu'aba da tijani. Ba mu san menene ɗariƙar shu'aba tijani ta tsare ma Lawan Turayum ainihin gaba ba. Addinin Musulunci Allah ya gaya mana totali ga baki ɗaya la'ikira hafi dini babu takurawa a addini. ɗariƙan nan Lawan Turayum ba a ce dole sai ka shigo ta ba fa. hasali ma waɗanda suke shiga cikin ɗariƙar nan ba a ce musu wajibi ba ce inna hazihi ta zikira faman sha'at ta kada ila ni sabila ɗariƙar nan ba wajibi ba ce la ikra din hmm? man sha'a falyumin wa man sha'a yakfur wanda ya ga dama yayi imani ya shiga ɗariƙa wanda ya ga dama kuma ba dole ba ce amma menene naka laura tarayin kullum ba ka da aiki illa kushi ɗariƙa da kuma ɗariƙar kullum yin gaba take ɗariƙar kullum shiganta ake, ɗariƙar kullum ƙaruwa ake a cikinta ba fita ake a cikinta ba. Ba ka da aiki na tauraro sai ƙarya. Kam a matsayinka na wanda kake zama a ainihin kujerar malamai, maganganunka daga an ɗauko su daga farko zuwa ƙarshe sai ka samu ba abin da kake tattaunawa akai sai ƙarya. Daura tauraron ba ka jin kunyan ƙarya. Ka rinƙa shara da ƙarya a gaban ɗalibanka suna yi maka kabbara. Ka ji tsoron Allah Laur Wannan ɗariƙa nan gani nan bari. babban malamin kuma wanda ya ƙirƙiro wannan ƙungiyar da kake ciki shine Malam Abubakar Gumi. Nan ya ganta, nan ya batta, nan ya koma ga Allah kuma ga ta nan kullum ci gaba take. Saboda haka babu yadda za ku yi da ɗariƙar Shehu Tijjani. Ba yadda za ku yi da ɗariƙun sufaye sai dai ku gansu ku ƙyale su sai dai ku gansu ku kyale su ilal amam har abada alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lawal tarayum a hir dinka da dariƙar sufaye wannan dariƙa ta sufanci idan baka yi ba lawal tarayum babanka yayi idan babanka bai yi ba to mamarka ta yi idan mamarka ba ta yi ba to ita mamar taka babanta ya yi in baban mamarka bai yi wannan ɗariƙar ba to ainihin ah, mamar babanka ta yi hakan nan in mamar babanka ba ta yi ba to kakanka ya yi ita ɗariƙa fa tsohon gyare ne tsohon nama in baka ce ma ubanka ya ci maka saboda haka ku daina kafirta mutane ku daina kuma shararawa mutane ƙarya akan abin da ba ku da ilimi akai ita ɗariƙar nan ba ku santa ba ba ku da ilimin cikinta amma abin da ya bayyana muku na fasikai da suke baku labari sai ku zo kuna yaɗawa a duniya kuna ɗauka wai shi ne ɗariƙa ba shi ba ne ɗariƙa kar ku ga misali irin 'yan haƙiƙa masu aikata waɗansu abubuwa wanda ba su dace da addini ba ku rinka danganta su su ne ɗariƙa a'a gidajen ɗariƙun za ku je ku duba a Kano kai ba a Kano kake ba to ka je gidan Shehu san ka. ka duba ka ga abin da waɗancan suke aikatawa da kake ganin cewa shi ne ɗariƙar ana aikatawa a gidan ka je gidan shehu mai hula ka duba abubuwan da ake aika waɗancan suke aikatawa da kuke ganin kamar shi ne ɗariƙar ana aikatawa ku je ka je gidan shek ah, malam jalli ‘yan mota ka duba ka gani ka je gidan shek malam jalli zangon bare bare ka je ka duba ka je gidan shek ah, mijin yawa nan ma ka je ka duba ka je ainihin Madabo manya-manyan sufaye manya-manyan malaman Kano gidajensu Madabawa ka je ka duba. Ka zo gidan Sha'ul Harazimi Hausawa nan Kano ka je ka duba. Ka je gidan ainihin ka je gidan ainihin Shehu Haruna Rashid Fage ka je ka duba. Ga manya-manyan shehunan malamai Shehu mai hula, ka je ka duba. Za ka samu duk halifofin gidan suna kan sunnan annabi Muhammadu kuma suna bin annabi sau da ƙafa kuma suna bin addinin musulunci sau da ƙafa amma idan ka je ka kwaso sharanka da ainihin eh, maganganunka na banza sai ka zo ka rinka ɗaurawa akan ɗariƙa bacin ɗariƙan nan kai baka san ɗariƙan nan na ƙalubalanci Musa asalin izala abokinka wanda ya mun zauna da shi makaranta ɗaya ajin mu ɗaya a gidanmu ya yi karatun maulidi tare da mu mun karanta maulidi tare da shi sannan kuma mun zauna zaman wazifa tare da shi duk da shi bai amsa tsarika ba amma dai ya yi wazifa kuma ya yi maulidi to ka tambaye shi irin wannan abubuwa na shirin me na saba ma addini na kin bin Allah ya taɓa gani a gidanmu ai inda ya taba gani idan kun ji Musa Asdal Izala ya ce muku ya yi ɗariƙa to a gidanmu ya yi ta da ya taba ganin wani abu na saba ma shari'a to a gidanmu wallahi yadda yake kin ɗariƙan nan Musa Asdal Izala da ya zo ya tona mana asiri da kuma ya zo ya bayyana ya ce ya gani da idanunsa amma kun taɓa ji ko kun taɓa gani saboda haka bari in sanya muku shirman wannan bawan Allah ku ji daga nan sai mu bi shi da raddi kuma akan abubuwan da yake faɗa na ƙarya mun ta tona maka asiri kenan wallahi makarecin banza makarecin wofi babu mutanen da suke wasa da addinin Allah suke wulakanta shi irin mabiya kun sufaye duk wani abin da ka sani na addini mai kima mai daraja sai ga sun mai da shi wasa sallah a ce in baka yi ba ba laifi in dai kai wuridin dakika makka ba sai ka je ba ka je kaula kawai waɗannan nukuɗa guda biyu lawal turayen ƙarya kake masu kulawa da addini masu san addini wallahi wallahi wallahi babu kamar sufaye domin duk wani malami na wahabi da kaga ya zo ya iya alola littattafan sufaye a nan ya koyi alola ishimawi izziya, risala, ahalari duk sufaye ne suka yi. In ba su damu da addini ba ta yaya za su yi littafin ya addini. Duk littattafan fiƙo nan da malaman ku suka iya alwala, suka iya sallan a malaman dai sufaye su suka yi wannan littattafan. To kaga ashe wannan ƙarya kake ka ce malaman sufaye suna wasa da addini ba cin littattafan addinin ma su suka rubuta muku har kuka koya a ciki. Wannan kenan. Sannan zancen maganan wasa da sallah wanda sufaye suke yi ƙarya kake yi wallahi babu wanda ya kai sufaye riko da ibada da sallah daga cikin ƙa'idan shiga ɗariƙa shehu tijjani za a gaya maka cewa banda wasa da sallah kiyaye sallah salawatul kamsi a cikin lokaci girmama iyaye banda shan sigari ma'ana kada ka fara da ɗan ƙarami ballantana ka je da babba kar ka fara da sigari ballantana ka je wiwi ballantana ka je ƙwaya ballantana ka je ga giya za ka gani ka shehu jana za a gaya maka da wasa da sallah kuma kai lawal tirayil in da kai makarici ne in ba yanzu da ko ka fara kirkiro masjidu dirarin wanda Allah ya ambata alqur'ani yake cewa allazi nattakazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wala yalifuna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakazibuna in dai ba irin wannan masallatan da kuka fara kirkirowa yanzu na zamani ba masallatan garinku su waye limaman masallatan su waye ne su waye limaman masallatan gari irin na da na da na da zaka samu yan tariku ne su waye ne in suna wasa da ibada ta yaya za su gina masallaci har su rinka yin ibada a ciki saboda haka wallahi tallahi ƙarya kake yi masu wasa masu riƙo da ibada babu kamar sufaye domin sufaye su suka koyar da malaman naku na wahabiyawa ma ibada sufaye su suka koyar da malaman naku na wahabiyawa ma ibadan addinin ma kanshi addinin ma kanshi sufaye su suka kawo shi afirka mujaddadin addinin da ake shan mujaddadin addini a Najeriya waye shi shakku suma bin Fodi sufi ne dan ɗarikan kadiriya, ya muta a kadiriya babu hukunto a cikin haka saboda haka laula tarin wallahi ƙarya kake babu inda 'yan ɗabi'un sufaye tijjaniya ko kadiriya suke wasa da sallah ko kuma suka rena sallah babu wannan wurin bari ma ka ji abin da Maulana al Faidati Shehu Ibrahim Inyas Allah ƙara masa yadda yake faɗa har kai ƙarya ka ce wai wai wai wai aje kaulaha ya fi aje aikin hajji a ina wanda Maulana al Faida zaka ji Shehu Ibrahim yake cewa faman kana ya faman kana faman kana yanhu lil madinati za'iran siwahu sai ce fa inni jitu Ahmad za'ira Barhama yace duk wanda ya kama hanya zai tafi Madina kuma ya je ya ziyarci wani wanda ba manzon Allah ba to ni annabi ne alƙibla ta ni annabi zan je in ziyarta annabi shehu ibrahim bai taɓa yin wata biyu cikakkiya ko uku a garin kaulaha ba face ya tashi ya tafi ya je ya ziyarci kabarin manzon Allah shi da yake yi amma ka ce wai 'yan ɗariƙa suna hana mutane zuwa kabarin annabi suna ba da umarni a tafi kabarin ah, ah, kabarin ah, shehu ibrahim wallahi wannan ƙarya ne da wata rayuwa Ga abin da Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda yake cewa, za ka ji cewa bi saumi wa hajji lam asik bal wasa'iku sai ce bi fadli karimin yawma tublal haqa'iqu sai ce usallim tisalan azkurullaha taliyan wa ma samma shay'un in tabassara za'iku idan bi saumi Shehu Ibrahim ya kun ga da azumi na wa hajji da ainihin aikin hajji na lam asik ni wallahi ban amince da wai su za su tseratar da ni, su ne ainihin abin da na yi ingantattu da za kai daga Allah ba. Ban amince da haka ba, sai dai bi fadili karimin, sai dai da falalan mai karamci Annabi Muhammadu. Sai mun samu falalan Allah, sai mun samu falalan ainihin Annabi Muhammadu. Yau ba tubula haqa'iqu, ranan da za a, da tona asirin duk wani abu da yake ɓoye. to in za a buɗe kowa a ranar ba za a same shi cikakke ba sai dai da falalan Allah sai da karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji shi bara yana cewa usallim tisalan ni barhama ina sallah ina kamantawa yadda manzon Allah ya ce a yi hakan nan nake yi saboda annabi ya yi annabi ya ce a yi haka nake sallah sai ya ce a laha sannan ni barhama ina yawan yin zikirin Allah duk wasu abu na azkarai wanda manzon Allah ya koyar ina yi sai ya ce taliyan ina mai karanta kuma littafin Allah Qur'ani kenan shi Ibrahim bai wasa da sallah shi Ibrahim bai wasa da karatun Qur'ani zaka ji yana cewa alaihi salatu lahi summa salamuhu samiri kitabullahi billaili taliya amincin Allah ya tabbata abu samun zan Allah abin da ke hana ni bacci da daddare ba komai bane illa littafin Allah zaka samu Qur'ani ko yaushe ina karantawa zaka samu ko da yaushe ina karantawa saboda haka wallahi wallahi lawal tarayyu ƙarya kake Shehu Ibrahim bai taɓa ɗan ɗariƙun sufaye ba su taɓa wasa da sallah ko su hana a yi sallah ko kuma su ɗauki makaulaha wai a hana mutane zuwa aikin hajji ko umara su tafi kaula yanzu ko ni ba kwanan na dawo daga umara ba me yasa ban tafi kaulaha ba me yasa ban tafi ba to idan ko maganan ka gaskiya ne to da ba za mu je wurin manzon Allah ba eh <laughs> ujbil madinatu talqasan makarima khairal nasaban wa akarama kima wa man gada bil mu'minin rahima wa kiratullahi kadima kadima wanda shi ma barhamun takaman shi muhammadur rasulullah zaka je na cewa hasbi ara shay'an ra'awu Muhammadu ni barhama buri na in ga abinda annabi ya gani buri na a ce annabi ya ga abu in je in ga abu in in ga wannan abin da wannan ne ma saboda soyayyar da barhama yake wa annabi ya yi masallacin shi kwatankwacin irin na manzon Allah yi masallacin shi ba wai kishiya kamar yadda suka bi rugunba suke yaɗawa shekarun baya ba a'a saboda soyayyar annabi ne yasa yi masallacin shi kwatankwacin mai kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zaka ga ainihin akwai ƴan ƙwallon kafa wanda zaka ga muna da samari matasa musulmai wani ɗan ƙwallon kafa ya tara gashi ya mai da shi kaman dada sai kaga wani wai saboda soyayyar ɗan ƙwallon kafan nan shi ma zai mai da gashin shi irin wancan na ɗan ƙwallon kafa saboda me yana koyi da shi ko ga ya sa riga irin nashi saboda yana koyi da shi ko ga a'a wani yana kallon 'yan Hausa fim ne akwai wani ƙwararre wanda ya burge shi a ciki sai ya kama koyi da shi to shi Barhamu yana koyi ne da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa saboda haka wannan magana da aka lura ƙarya kake shi Ibrahim bai taɓa wasa ba sufaye ba sa wasa da ibada bal in kana neman inda ake ibada tsantsan ibada wa ibadur rahmanul lazina yamshuna alal ardi haunan wa iza khadabahum al jahiluna qalu salama allazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wallahi sai ka zo wajen sufaye nan ne zaka samu ni akwai shehi na yayana shehu salo mai baro tunda uwata ta haife ni ila yau ban taba ganin yayi bacci da daddare ba baya bacci da daddare wallahi shi wallahi wallahi mahaifiyarmu ta gaya mana tun bai wuce shekara bakwai ba baya bacci da daddare ila yau mai na haza in kana son ganin shi karfi ku zo ka same shi yana ibada yana salatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka ku ne abota, bacci da kun yi sallan isha'i a nan kuke bingirewa ko kuma ku tafi wajen mata jima'i ba ku da ake ce jima'i amma sufayin ana maganin ibada maganin ta riga ta kare za ka ji barhama abdulzati yana cewa wa Hausa biha inda wa hauza biha indal uruji mu'akkidan haya na yanazil abdu kulla taƙaddumi da huwa bihi qum warka anna tawadu'an tara'uratan lil aini min khairi mun'imi idza ƙamta min ba'd wudu'i murattilan wa tasjudu min ba'd ar ruku'il mu'azzami laqad tuwi'at ankal masafatu jaharatan wasalta ilal mahbubi kabbir wa azimi rabbi ilahil arshi shukrun mu'ayyadun Adil Mustapha al-Muqtari Siril ka duba yadda Barhama Abdulzaki yake ba almajiransa umarni yake cewa lahu wa bihi qum ga Allah ne mahalicci na shi ya kamata ka tsaya ka bauta ma min ba'dul wudu warka an Allah ya ka shi na ba almajiransa umarni cewa Allah ya kamata ku yi ma ruku'u ba wani ba ya kai muridina ya kai na, ka yi ruku'u ga Allah tawadu'an a gaban Allah ka zama mai kaskantar da kai tara ƙurratan lil aini daga nan zaka ga abin da ake ce mu sanyin idanuwa min kairi mun imi zaka zaka zama sai sanyin idanuwa daga wurin mafi alkhairin mai ni'ima shine Allah zaka jira ta iza qumta min ba'dul wudu'i barhama ce idan ka miƙe bayan kayi alola murattilan ka tsaya ka karanta Qur'ani a gaban Allah kana sallah da Qur'ani karatu mai daɗi sai yace wa tasjudu daga nan sai kai sujjada nan ba'adar ruku'i bayan ka yi ruku'i almu'azzami abin girmamawa sai ce laqad duyat ankal masafatu haƙiƙa an nannaɗe maka tafiya jaharatan a bayyane wasalta ilal mahabubi lokacin da ka kai ka ƙasa ka isa zuwa ga abin su ka biyar kabbara wa azumi ka girma Allah ya rabbi ilahi al'arshi ka ubangiji na ubangijin al'arshi shukurun mu'ayyadun godiya ce abin karfafawa adal mustapha al-mukhtari godiyar ta tabbata a bisa zaɓaɓɓen nan abin zaɓi sirrin mukaddami sirrin nan da yake ɓoye shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka wallahi lawan tsayar ƙarya kake yi sufaye suna koyar da ai ibada sannan sufaye suna koyar da me suna koyar da aje wajen manzan Allah kamar yadda na karanta barhama yace fa man kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni jitu amada zahira za'ira yana cewa duk wanda ya tafi madina bai je wajen manzon Allah ba ya tafi wurin wani to ni barhama ba inda zan je wallahi sai wajen Muhammadin Rasulullah zaka ji Yusuf bin Nabhani yana cewa sufi ne ujbil madinati talqa samma karima khairal wara nasaba wa akrama kima huwa mangada gada bil mu'minin rahima huwa kiratullahi al qadima qadima Yusuf bin Nabhani yace idan ka tafi Madina karka karka je ko ina tafi wurin Muhammadin Rasulullah talka Makarima, karima zaka haɗu da mai karamci a can shine manzon Allah za ka ji alfazazi shi ma sufi ne yana faɗa a cikin ishiriniya yana cewa kalilai ya uja bil muhassabi wanzila wala tabya an haifihi mutahawwala wa akrim bihi maganan taharrahu manzila a haqqu ibadillahi bil majid wal ula sai ce nabiyyan lahu a'dal jinanin bawa'u yace ka nufi haifin manzon Allah nan ne masaukin ka tafi wurin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka ji shi ma ainihin Sheikh Usman bin Fodi yana faɗa a cikin littafinsa halli masirun nahwa daibata musri'an li asura li azura qabbar al-hashimi muhammadi halli masirun ina ma zan tafi halli masiratu nahwa daibata musri'an sai ce li azura al hashimi muhammadi Sai in je in ta kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ba hashimin dangi saboda haka wallahi lord tarayum ƙarya ka tasha ƙarya bari sake samu kushi kuji ka kai ziyarar shehi ta fi kai ziyarar kai ki ta fi ka je aikin haji shi yasa zaka samu mutane birjit a dariƙa ba su taɓa zuwa aikin haji ba amma duk sun je kaula saboda an nuna musu zuwa can ya fi zuwa nan kuma a lokaci guda an yi magana za su ce maka su ne masoya annabi hatta salatin da annabin ya yi su a wajensu ba shi ne ya fi ba wanda shehunninsu suka kawo musu shi ya yi ba wata ɗariƙa da za ta ce maka kai salati ibrahimi sau kaza da safe sau kaza da yamma sai dai su ƙirƙiro maka nasu salatin su ce shi za ka yi da safe. Aka ƙarya, Lord ka duba cikin littafin Shehu Tijjani a hasabin Wa'aurado, wanda Shehu Tijjani saboda isan shi a matsayin Allah a wurin Allah, saboda isan shi a wurin Allah, Shehu Tijjani yana da littattafai manya-manya guda uku. na farko shine Jawahirul Ma'ani duk da yawancin dukkan littattafan nashi ne amma ba shi ya rubuta da hannunsa ba sai dai yana faɗa ne ana rubutawa saboda isansa da sa ilimi sannan akwai al-irshadatul rabbaniya wanda shine sharhin ah, bil futuhatil ilahiyya sharhi na hamziya wanda shi ma littafin shehu tijjani ne zan iya cewa da hannunsa ya rubuta zan iya cewa kuma shi ma shukalul harazimi shi ne ya rubuta shehu tijjani na faɗa ana rubutawa to ko da ma dai ya zamanta cewa shehu ali razumi ya rubuta zamu ce da janar shi ya rubuta wannan littafin to idan ka duba cikin littafin hazabu ma'aurado za ga yadda shehu tijjani ya koyar da azkaran safe da na yamma da yadda ake salatul ibrahimiyya duk wani abu na sunnan manzon Allah ka duba cikin littafin wallahi zaka gani amma da yake kai jahili ne kuma makareci ne ka ce haka bai tabbata ba Salatul Ibrahimiyya wa ya gaya maka ba ma yin salatul Ibrahimiyya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hasali ma a wurdin dariƙa shehu a madadin in ka zo lazimi ba dole bane sai kai salatul fati in ka ga ma zaka salatul Ibrahimiyya in ka ga ma zaka salatul Nariya in ka dama za ka yi salatin almunqata shi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi in ka dama duk za ka yi kowane irin salati amma da yake kai shahararren makaryaci ne ka ce wai yan ɗari kusan hana a yi salatin da manzon Allah ya zo da shi amma suna yin wani salati na daban to Abubakar Gumi a garin Kaduna mu mun yi zamani da shi mun zauna da shi ya gan mun gan shi mun halarci mazaunin shi ba ɗaya ba biyu ba uku ba. Abubakar Gumi idan zai fara buɗe karatun shi wallahi ba da salatul ibrahimiya ke fara ba. Salatin tunan jina ina ya samu ta kuma ba daga manzon Allah aka samu wannan hadisin ba. Da ita Abubakar Gumi ke fara buɗe karatunsa salatin tunan jina. Da ita yake fara buɗewa. Saboda haka wannan ƙarya ne. Babu wani wanda ya hana duk wani ɗan ɗariƙa ya zamanta cewa ya yi ah, salatul, salatul ibrahimiya ya ma karanta kowane irin salati domin shi salati na annabi ne duk duk da sigar da kai kuma Allah ya amsa wala ga wannan ƙarya zalwa tarayyam ya bayyana don ƙarasa za ka yi da yamma ba sa tallata abubuwan da annabi ya zo da su sun fi tallata abubuwan da me shehunnin su suka zo da shi in ba dole uwan naki ba yanzu ba sa karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su damu da su koya wa mutane addini sallah alwala tsarki ba in ka so kana so ka ga karsashin su da kazar-kazar din su a zo ana karanta diwani sanin ne za ka mutum kamar ya haukace kamar ya sha banalin kuma za su iya barin sallah ana yin sallah suna wannan abin kai kake diwani dole mu karanta diwani saboda yaban Allah Muhammad ne dole mu karanta diwani saboda diwani yaban Allah Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala na bil fara shibra ta wa khairu jalisi man yuraddidu zikrahu uhibbu fatan yahdu bilam da'i lafiza yace mafi alkhairin wanda yake tare da ni yace mai yawan karatun diwani yace ina son matashi mai yawan rera diwani saboda haka dole ne mai rera diwani ko da zaka ji haushi bari ma yanzu ma al'umma in rera mana diwani saboda me saboda lawal tirayon ya ji haushi Fasekitobin ba ke ƙanƙad maha kullum zalimi. Muhammadu nile muku awalimi. Ofawai da amri ilil ilahi mutabi'an tabi'an. Domin haje lakal ƙibar makarimi. فشغلي, فشغلي مدى الأيام مده جنابه وأسم به فوق السحى والنائم وسكت به في إحالتي وإنني على كل حال إن قادم لابن هاشم لمنت له ما إست سرد مدائه بها تاتلي مسيري المدير سالمي أبلاه ما ما كنت قادم آمدي وساءة قلبي أو كدور لظالمي متى نبى عجبني أمر مدات محمدا فيوتبني ما أفات أخبر عالمي رميت به وجه العدو وحزبه وأسط به وأسط بسيف المصطفى خير كاتمي يسوم wannan shine diwani to ko zaka mutu sai mun karanta kuma diwani yaban annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wallahi sai mun karanta za mu karanta kuma ƙarya kake yi duk sanda ake karatun diwa ne in lokacin sallah ya zo ana bari a tashi a je a yi sallah domin babu abin da yake sallah a wurin sufaye shine sharaɗi ma na farko za gaya maka shine kiyayewa da sallah da yin ta akan lokaci domin ita sallah as-salatu imadu dini man aqama faqad aqama dina wa man taraka ha faqad taraka dina wala ka bari ci gaba da sanya muku ai kai ka riga ka rabauta tunda dai kayi kaza wani shehi ba aka kawo shi wani balarabe shi kansa wanda yake introduction din nasa ma bai bai introduction din nasa ma bai bai iya larabci ba amma yana ta shirga ƙarya ba fa shehi ne ya gaya masa ba wani kilim na gani kuma kun yi sa'a tunda kuka ga shehu ranar litinin duk zunuban ku an gafarta muku eh, a ba mahaukacin ina ne kai kawai ganin shehi sai to amma wallahi sun matallahi nan su ne na asali suka yada wannan aƙidar akwai shehin da ya ce, wa man ni wa man yarani fil jannati al khuldi bila buhtani id annani khalifatu tijani yace duk wanda ya so ni da wanda ya ganni aljanna zai shiga kai tsaye free of charge hamanan su da yake da shi aljanna aka ce shehi saboda me yace iz annani khalifatu tijani saboda ni halifan shehu tijani ne wannan nukuta nake so in dakata saboda ina so zan zo in yi karatu na musamman akan wannan nukuda shirman wannan jahili da ake kira Lawal Tirayo. To Lawal Tirayo wannan baiti shi Ibrahim wa man yuhibbuni wa man yarani da kuma man ra'ani yawmal juma'ati lan tamassahu naru. Ai ba wai ranan Alhamis bane, ranar Juma'a ne ku ba ku gane lahaja ta sufiya. Ran Alhamis ranar Juma'a ne da ranar Litinin Shehu Tijjani ce duk wanda ya gani ranar Juma'a wuta ba za ta kora shi ba. To insha Allahu rabbi wannan dan guda biyu zan zo in tattauna maka su a kai. Shehu Tijjani wannan lahaja ne ta sufiya ya faɗa haka ne yace ce man ra'ani yawmal juma'ati lan tamassahu a lokacin akwai wani Bayahudi, yace to ni na ji Tijjani ya ce duk wanda ya gaishe ranar juma'a wuta ba za ta kona shi ba ni ku bayahudi ne bari in je in gani in tabbatar da maganar shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. nan yana zuwa kofar gidan Shehu Tijjani ya aika a kira Shehu Tijjani Shehu Tijjani na fitowa alƙallahu nural islam fi ƙarfi Allah ya tura hasken musulunci a cikin zuciyar wannan bayani ya karɓa kalmar shahada kuma da ya karɓa kalmar shahada ya shiga musulunci ya shiga musulunci to kaga ya fita daga ainihin hanyar shiga wuta ya dawo hanyar aljanna Shi ne abin da manganin sufaye take nufi man kana awwalu kalami la ilaha illallah wa akhiru kalami la ilaha illallah da kadal janna an gane ko yau sharrun nasu alama matu alayhi ana tashin mutane a bisa abin da suka mutu in ka mutu a musulunci za ta shiga a musulmi kuma dan aljanna wannan kenan sannan wa man yuhibbuni wa man yarani wa Atiku yayi littafi yana nan zan fito da shi in nuna ma duniya tsaraicinka da jahilcin ka. jahilcinka da Tijjani shi Ibrahim ba yana nufin aljanna irin wannan ta shiga bane Shehu Atiku yi bayani wa man yuhibbuni wa man yarani duk wanda ya so ni ya ganni fi kuddi zai shiga cikin gona ta sanin ma'arifan Allah duk wanda ya ganni kuma ya so ni to zan sa shi a cikin gonan ma'arifa gonan sanin Allah zan sanya shi a gonan soyayyar manzon Allah amma karka ce na karanta da molanka zan zo raddi na na gobe kan na nukudan guda biyu eh, daga nan zan karanta ma in baka karatu kai lawal tarayim ka tabbatar da cewa kai jahili ne kuma kuna jin maganganu ne kuna ɗaukar su ba tare da kun san me ma'anansu ba wassalamu alaikum